بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan asubahi mai tarin albarka asubahi ta alhamis ta kuma ɗaya ga watan ramadan a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha shida ga watan biyar a shekara ta 2018 miladiyya ah, da izinin allah maɗaukin sarki a wannan safiya ne muke son muke fatan fara karatu a cikin littafin irshadu salik ila sharfin masalik wanda za mu karanta babi da yake magana kan abin da ya shafi azumi kuma a wannan masallaci da ke nan ashraf a kan layin a kan titin bypass da ke yammacin garin mina uh, wannan littafi da za mu karanta mun hada bangarori ne da za mu yi karatu a cikin shi bangare na farko za mu yi karatu kan abin da ya shafi hukuncen hukuncen azumi ɗaya kenan bangare na biyu za mu yi magana akan abin da ya shafi a salatu tarawih bi kenan bangare na uku da izinin allah maɗaukin sarki za mu yi magana kan abin da ya shafi itikafi hudu kenan a uku kenan sai kuma na hudu za mu yi magana kan abin da ya shafi zakar fidda kai sai kuma na biyar za mu yi magana kan abin da ya shafi sallar idi to saboda haka sai muka tattaro karatuttukan da suke da alaka da wannan sai muka fito da su a littafi guda insha Allah ta'ala zuwa gobe littafan za su zama na sun yalwatu a hannayenmu saboda haka in mun zo za mu ga lambobin littafin sun sha bamban saboda mun cicciro ne wanda muka haɗa kansu in kana neman salatu tarawih za ka same ta ne a babun sallah in kana neman salatu idai za ka same shi ne a babun sallah in kana neman eh, azumi za ka same shi ne azumi in kana neman zakatul fitri za ka same ta ne a babun zakka to saboda yau muna ɗaya ga ramadan sai muka haɗa su da izinin allah ta'ala za mu yi ƙoƙari karatun ba zai huce minti talatin ba karatun ba zai huce minti talatin ba saboda abubuwa kamar haka abu na farko muna cikin azumin watan ramadan yana da matukar kyau mu bai ma wannan karatu muhimmanci muna azumi muna sanin hukuncen hukuncen azumin inda mutum ya kuskure a na bara to kada ya afka irin wannan kuskuren a na bana in mutum ya kuskure a azumin jiya kada ya afka wannan kuskuren azumin yau to kuma wannan zai zo ne a lokacin da mutum yake bin karatun sannu a hankali dama mun yi magana cewar karatun namu da izinin Allah ta'ala a wannan masallaci bayan azhar da la'asar za a ɗauki minti goma ana amsa tambayoyi akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi da hukunce-hukuncen sallah izinin Allah ta'ala a bayan kowace sallah a zahar da al'asa za a iya kokari a ga amsa tambayoyi kan hukunce-hukuncen azumi da kuma hukunce-hukuncen ah, sallah sannan bayan sallar la'asar kamar biyar da rabi abin nan hudu da rabi zuwa karfe biyar za a fara tafsiri a wannan masallaci kuma za a karanta juzuwa amani mana daga amai ta sa'alu zuwa ƙasa saboda me saboda su ne galibi surorin da aka yawan karantawa kuma yana da kyau a ce ka karanta ka san ma'anoninsu sannan kuma za a yi sallar tarawih bayan sallar isha kamar yadda aka saba don a raya da waɗannan kwanuka masu tsarin albarka sannan kuma bayan sallar asuba za a yi kokari a dinga kawo karatuttuka na minti talatin kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi ɗin da duk abubuwan da aka ambata ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora shin kwanakin za su ci gaba ne kullum ne za mu yi karatun asuba ɗin insha Allah ta'ala bayanai za su zo kan haka Allah maɗaukin sarki mana jagora ya mana muwafaka ah, abin da ake bukata ga dukkan mutum musulmi wajen shiga azumin watan ramadan shine ya tsarkake niyyarsa cewar zai wannan ibada ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai domin wata gargajiya ba ce ya saba da shekara sai ya yi haka ya taso ga iyaye da kakanni suna yi a'a ana yin ta ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan sannan ya iya ƙoƙari ya san menene azumin kuma waɗanda hukunce-hukunce azumin yake da shi yana da matuƙar kyau kowane mutum musulmi ya san wannan kamar yadda kake ƙoƙarin sanin hukunce-hukuncen sallah to haka ake buƙatar ka san hukunce-hukuncen azumi domin sanin hukunce-hukuncen azumi zai taimaka matuƙa gaya wurin mutum ya tsaftace ya kare azuminsa daga afkawa gare Allah ta'ala ya mana jagora azumin ne yana da hukunce-hukunce ɗaya kenan yana da duba biyu kenan eh, daga cikin hukunce-hukuncensa abu na farko dai ma menene azumin tukuna idan an ce azumi menene azumi ke kenan idan aka ce azumi shine malamai suka ce huwal insaku an shahawate albatani wal farji yawman kamilan biniyacin ƙabalar alfajari auma abu. min طلوع الفجر إلى غروب الشمس shine yawan kamila kenan fi ghairi zaman al-hayd wal wa ayyam al-a'yad idan aka ce azumi huwal al-imsaku shine mutum ya kame an shahawatay al-batni daga barin sha'awar ciki da yake nan wal farji kuma ya kame daga barin sha'awar farji biyu kenan yawman kaminan. sai yi wannan kamewar ne cikakken yini guda zai yi wannan kamewar ne cikakkiyar yini guda biniyacin kabal alfajiri da wata niyya da zai yi kafin alfajiri fito an ma'ahu ko ya yi niyyar dab da huduwar alfijir abin ko ya yi kafin alfijir ko ya yi tare da huduwar alfijir fi ghairi zaman alhaid ya yi wannan ba a lokacin jinin al'ada ba wani nifas ba kuma a lokacin jinin biki ba wa ayyamin ayyad wa a ayad ba kuma lokuta na bukukuwan sallah ba shi ne asali al'insaku imsaku kamewa an yi batani daga barin sha'awa ta ce Walfarji da sha'awa ta farji na farko kamewa da aka faɗa ta tabbata a zunzurutun gudanar bakin larabci ala bakin larabci da aka ce a saumu ana nufa alimsa kamar da nan maryam ta ce inni na zartu rahmani sauman falan ukallima da yau ma in siya idan aka ce mutum ya kame daga barin sha'awar ciki da farji sha'awar ciki ba ta huce ci da sha ba ba ta huce ci da sha ba wannan ita ce sha'awa ta ciki saboda haka ci da sha da abin da ke tsayawa matsayin ci da sha nau kenan biyu duk suna bata azumi domin mutum bai kame ba ci da sha idan aka ce mutum ya ci ba sai ya koshi ba idan aka ce ya sha ba sai ya shanye ba mu lura da wannan ko loma ɗaya mutum ya yi azumin shi a hakan nan sha ko mukurwa ɗaya yi azumin shi a kare domin bai kame ba da gabarin sha'awar ciki bai kame ba da gabarin sha'awar ciki hakan nan da abin da ke tsayawa matsayinsu da abin da ke tsayawa matsayin ci da sha kamar ƙarin ruwa duk mutumin da aka yi mai ƙarin ruwa kai tsaye azumin shi a kare duk mutumin da aka yi mai ƙarin jini kai tsaye azumin shi ya kari ina fata mun gane wannan da ke ko domin ƙarin jini da ƙarin ruwa suna tsayawa ne matsayi na ci da sha suna tsayawa ne hukuncin su hukuncin ci ne da kuma sha saboda haka duk mutumin da ya ci ko ya sha ko aka mai ƙarin ruwa ko aka mai ƙarin jini to azuminsa ya kare magana wannan da kyau hakan nan kuma wal farji da sha'awa ta farji mutum ya kame daga barin sha'awar farjinsa saboda haka duk mutumin da yake azumi sai ya sadu da iyalinsa to da azumin iyalin nasa da azumin nashi duka ya kare da azumin nata da azumin shi duka sun kare wannan faga iyalinsa kenan to kuma yana ga wannan za a ce a billah afalin lahu iyyakum Allah ya tsaro baki daya ya je ya aikata zana ya aikata barna duk azumi ya kare da azuminta da azumin shi duka ya kare saboda me saboda bai kame kan shi daga barin sha'awa ta farji ba wannan saduwa mani ya fita ko bai fita ba shi ya fitar da mani ko bai fitar ba ita ta fitar ko ba ta fitar ba ɗayan su ne fitar ko ɗayan ne bai fitar ba duka ne ba su fitar ba ko duka ne suka fitar in dai aka yi saduwa azumi ya kari ɗaya kenan haka ne na biyu in dai mutum ya fitar da maniyi ko da ba ta hanyar saduwa ba ko da ta hanyar kallo ko ta hanyar rungume meniya ko ta hanyar mutum ya wasa da gabansa a billah ko ta wasa da da duk wani abu da mutum ya yi ya zamana ya fitar da maniyi bilazzati mu'tada ta hanyar jin daɗi ya ƙago fitar da mani azumin shi ya kare fitar da mani yana kare azumi wannan kenan hakan nan fitar da mazi yana karya azumi duk mutumin da ya fitar da maziyinsa wanda ake kira ruwan sha'awa to duk azuminsu ya kare abin da ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ci da sha da kuma jima'i da fitar da maniyi da fitar da maziyi cewar duka suna karya azumi shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayani kan abin da ya shafi hukuncin abin nan yake bayani kan abin da ya shafi falalar azumi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah sarki ya ce kaga hadisin ya zama alhadisu al-qudus kenan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah sarki ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani kuma ni zan ka da lada na azumi Allah ta'ala ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli mai azumi ya da'u ta'amahu yana barin abincinsa abincinsa wa sharabahu kuma yana barin abin shansa nawa kenan biyu wa shahawatahu kuma yana barin sha'awarsa uku kenan min ajli saboda saboda ni ya bar abincinsa saboda ni ya bar abin shansa saboda ni ya bar sha'awarsa to saboda haka ni zan tsakanka mashi da azumi da ladan azuminsa to mun lura da ke waɗannan abubuwa da rasul mai ya lissafo su ne abin da muka ambata wal imsaku an shawati al batani wal farj shi ne sha'awa yada wa ta'amahu wa sharabahu shawati al batan wa shahawatahu sha al farj saboda haka duk mutumin da ya fitar da mazi ko ya fitar da maniyi to azamansa ya kare azamansa ya kare domin bai bar sha'awarsa ba hakan nan kuma bai bar abin da ya kamata ya bari ba saboda mani in tambaye ka menene mani za ka ce huwal ma'u al asakhin aw huwal ma'u al-abyad al-sakhin yakhruju inda ash-shahawati al-kubra shine ruwa mai kauri yake fita lokacin babbar sha'awa shi mani kenan shi kuma mazi huwa al-ma'u a abyad ar-raqiq inda shahawati as ruwa ne da yake mai tsararo yake fita lokacin karamar sha'awa kaga dai a cikin ta'arifin da aka yi an tabbatar da kowanne abin da ke fitar da shi shi ne sha'awa sauraka wajibinmu ne mu kiyaye azumin duk wani abin da mutum zai yi da zai janyo fitar da maniyi ko ya fitar da mazi har ya kai ga azuminsa ya kare to mutum ne sun ci shi in mutum ya fitar da mazi zai rama azumin ne guda in ya fitar da mani zai rama azumin kuma ya yi kafara daga dole mu san hukuncin hukuncin azumi ya ce huwa limsaku an sha shahawata yalbatan an sha wata shahawata farji, wal bafa an sha wata shahawata yalbatan wal farji yawman kamilan man kamilan yini cikakken yini mutum zai kame daga barin ci da sha yauman kamilan zai yi wannan ne cikakken yini ba rabi na yini ba idan aka ce cikakken yini shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa kulu wa shabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط hajar من الحجر ثم أتم الصيام إلى الليل Farkon azumi daga huduwar alfijar ƙarshen azumi zuwa faɗuwar rana mu lura da kyau muna da farkon azumi muna da ƙarshen azumi farkon azumi shine daga huduwar alfitar ƙarshen azumi shine faduwar rana idan aka ce huduwar alfitar shine hanya mafi sauki mu dai a nan garin mina kuna jina da kyau mu wannan mu dai a nan garin mina hanya mafi sauki a ce biyar saura minti ashirin ka kammala saurin biyar saura minci ashirin a ce ka kammala arfe nawa kenan uku da minci hudu da minci arba'in kenan ko hudu da minci arba'in a ce ka wanke ka sha ruwan karfi ka kuskura baki ka kama hanyar masallaci saboda kowa ya shaida da ladananmu a nan najeriya haka kawai suke tafiya wani ladanin ba sai an fara tada ikama a wani masallacin zai fara kiran a salatu ko ba ku ji wannan ba to saboda haka in dai ka bi wannan lissafin karfe hudu da minti arba'in a nan mina kawai ya zama ka kuskura bakinka ka taho masallaci idan abin da ya sani ka taho masallaci in ka ce za ka kwanta bacci to za ka tashi ne ka ji eh, ko wani masallaci an ce assalamu alaikum an idar da sallah kuma ka ga ana neman bakwai da rabi saboda haka sai mutum ya kiyaye daya ladare kuma su tsoron allah da kiran sallar ladanai da shi ne fa mutanen mu suke dena cin abinci hakanan da kiran sallar ladanai ake buɗe baki zaka ladan ya san hukunce hukuncen kiran sallah ladan ya san hukunce hukuncen kiran sallah su kuma mutanen mu su san menene ake nufi babu wanda ya ce maka sai ladan ya kira sallah sannan zaka daina cin abinci ba wanda ya ce maka sai ladan ya kira sallah sannan zaka buɗe ya kamata kai ma ka san hukuncin daina cin abinci ka san kuma hukuncin buɗe baki ina fatan kuma fahimci magana ta da kyau yanzu ga rana kana gani sai ladan ya kira sallah sai ka ce kai ba ruwanka kawai za ka sha ruwa ne in ma akwai zunubi a yana kansa a gaba za ka yi wannan ba ɗaya kenan akwai kuskure da mutane suke yi sai ya ce ya ji an fara kiran sallah sai ce ai lajen din bai ce as ba shi ya ɗauka faɗin as shi shine abin da ke hana cin abinci wannan ganganci ne ba kuskure ba tare da jahilci ma kara a tare da shi makiyawa ne ah, magana kan as magana ce mai sauƙin gaske masallacin da ke kusa da kai shi ya kamata ka fahimta a farko yake kira as ko a kira na ƙarshe shi kenan in a kira an a farko yake kira to da kaji ya kira as-salatu ka san kiran farko ne in yayi na biyu ka san alfajir ya fito kenan in kuma a na ƙarshe yake kiran as-salatu to da zarin yayi kiran farko ka san ba ba na hana cin abinci bane da zarin kaji yayi na biyu da ka san na hana cin abinci ne wannan babu alaka ta kusa ko ta nesa tsakanin faɗin assalatu khairu minan naum da kuma daina cin sahur in mutum yana kusa da inda ake karatu ya san ba bambanci akan wannan amma ka ga mutum ya ɗibo ruwa ko ya ɗibi ya tafi wani kusa da masallaci ya ce a wancan masallacin ba a kira assalatu ba ko yi liman ɗin bai ladan ɗin bai kira assalatu ba bari ya maza ya shanye wannan ruwan da ke hannunsa to wannan jahilci ne tare da shi Allah ta'ala ya sauke hakan nan ajiye azumi mu kiyaye da kyau musamman mu mutanen nan yankin ba zai yi a ce maka jiya misali nake ka ajiye azumi bakwai saura minti biyu ko bakwai saura minti daya ko karfe bakwai sannan yau gari sannan yau kuma a ce gari ya yi duhu bakwai saura minti goma ka ce yi lokacin kiran sallah ya yi bakwai saura minti ashirin ka ce yi lokacin kiran sallah ya yi ba a samun bambanci tsakanin jiya da yau a kan minti biyu ana samu ne kan minti da balle har ta minti goma wani lokacin da zaren gari ya yi dum sai ga ana ciyar da ladan ka kira sallah ka kira sallah wasu ake ladan ya kira sallah shi ya sha ruwa shi ba zai sha ruwa haka kawai ba sai in ladan